Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin ranar Alhamis goma ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To Hanifa yayin da ake kan jira a ga kowace jam'iyya za ta fi tasiri a majalisun dokokin tarayyar Amurka. Shugabannin kasashen Afirka da masu fashin baki na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga Afirka. Ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka. zai yi tasiri kan irin lafazi ko ma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Sannan Amurkawa mata 'yan asalin Somalia akalla bakwai ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar Talata na rabin wa'adi a Amurka bisa ga sakamakon da aka samu. To, kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar zamfara ta mayar da muryar kare hakkin bil'adama ta yi na cewa gwamna bello matawalle na taka rawa wajen rura wutar matsalar tsaro da ta'addabi jihar duk wanda ya faɗi wannan abu kowace kungiya ce kowane mutum ne kowane ne to tabbas bai san irin matsalolin da zamfara take ciki ba za kuma a ji cewa a yau alhamis za a gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi 25 da na kansilolinsu a jihar neja da ke arewacin najeriya zaben da 'yan adawa suka ce za su kauracewa kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafe da shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma kafin nan ga ibrahim da kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka bayan zaɓukan rabin wa'adi, shugabannin ƙasashen Afirka da masu fashin baƙin harkokin siyasa na nan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga nahiyar. 'Yan Afirka masu fashin baƙi na cewa su abin da suka fi damuwa a kai shine yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin amurka a duniya musamman ma ƙasashen afirka da suka samu koma baya ta fuskar demokaradiyya akwai kuma damuwa kan yadda amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya laraba ta nuna cewa kasuwannin afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kudin dala ta fannin da ya shafi bangarorin jama'a kuma al'ummomi a amurka da afirka sun yi ta shagugulan cin zaɓuka da amurkawa 'yan asalin afirka suka yi suna kuma masu yin bankwana da wasu sanatoci biyu waɗanda suka nuna matuƙar sha'awa game da batutuwan nahiyar afirka wato sanata jim inhofe na oklahoma da sanata rob portman na ohio ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar amurka zai yi tasiri kan irin lafazi kuma salon yadda shugaba joe biden zai tunkari china cikin shekaru biyu masu zuwa masu fashin baki kan harkokin china da muryar amurka ta yi hira da su sun ce da wuya salon yanzu na takura china ya sauya a majalisun dokokin tarayya masu cike da bambance-bambancen siyasa to amma yadda jam'iyyar demokrat ta su biden ta tabuka fiye da yadda aka zata na iya bashi ƙarin sukuni. An yi kyakkyawan cimma matsaya tsakanin 'yan Republican da 'yan Democrat a majalisun tarayyar Amurka kan buƙatar da ke akwai ta a kafa doka ta kare zarra da Amurka ta yi a fannin fasaha da kare tsarin tsaron Amurka game da China a cewar Robert Ross wani farfesan kimiyyar siyasa da ke kwalejin Boston amurkawa mata 'yan asalin somaliya akalla bakwai ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar talata na rabin wa'adi a amurka bisa ga sakamakon da aka samu ilhan umar ba amurkiya 'yar asalin somaliya da ta fuffuce a siyasa ta sake cin kujerar majalisar wakilan amurka ta wakiltar gunduma ta biyar a minnesota wannan zai zama wa'adi na uku ga umar wadda aka fara zaba a shekara ta dubi da goma sha takwas. a zaben matakin jiha a minnesota an zaɓi wata 'yar asalin somaliya zainab muhammad sanatar majalisar dattawan jiha inda ta zama ba'amurkiya 'yar asalin afirka ta farko da ta ci zaben sanatar jiha ɗin a halin da ake ciki kuma hodan hassan ta kare kujerarta a majalisar wakilan jiha sauran amurkawa mata 'yan asalin somaliya da suka tsaya takara a minnesota har suka yi nasara sun hada da fatiya firayarre wadda ta ci wata kujera a kwamitin gudanarwar makaranta a jihar miyan kuwa dika lak wadda ta kafa tarihi bara a matsayin ba'amurkiya 'yar asalin somaliya ta farko da ta zama magajiyar garin wani birnin amurka wato south portland yanzu ta samu cin kujerar majalisar dattawan jiha mana abdi wadda ta tsaya takarar kujerar wakiltar livingston a majalisar ta Men ba tare da hamayya ba za ta bi ta zuwa majalisar. Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ci gaban labaran duniyar. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. wata kungiyar kare hakkin bil'adama a najeriya da ake kira da huriwa a takaice ta zargi gwamnan jihar zamfara bello matawalle da taka rawa wajen rura wutar matsalar tsaro da ta'addabi jihar a 'yan shekarun nan sai dai yayin da wani martani da suka mayar hukumomin jihar ta zamfara sun ce zargin da kungiyar ta yi bai da tushe balle makama kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana daga abuja tun da farko dai wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato huriwa ta ɗora alhakin matsalar tsaro a jihar zamfara bisa yadda gwamnan jihar dr bello matuwallan ya yi sasanci da 'yan ta'adda tun farko wata sanarwa da huriwa ta fitar ta ce sasanci da gwamnan zamfara ya yi da barayin daji ya taimaka gaya wajen ba aika aikan 'yan bindiga daɗi ƙungiyar ta ce sannu a hankali taɓarɓarewar tsaro a jihar zamfara ya kai lahaura wala ƙuwata ta yadda 'yan bindiga a halin yanzu ke cin karansu ba babbaka. Horiwa ta ce gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle shi za a ɗora wa alhakin kai hare-haren da 'yan ta'adda ke yi a jihar. A saboda ya ɗau lokaci mai tsawo gwamnatinsa na ɗasawa da 'yan bindigar ta hanyar yin sasanci ba bisa ka'ida ba da ma yi wa 'yan ta'addan afuwar da bai haifar da ɗa ido ba. To sai dai kuma a nata ɓangaren gwamnatin jihar Zamfara ta yi watsi da wannan zarge-zarge. Zailani Baffa shine mai magana da yawon gwamnan jihar. Duk wanda ya faɗi wannan abu kowace kungiya ce kowane mutum ne kowane ne to tabbas bai san irin matsalolin da zamfara take ciki ba. Ki musamman lokacin da Dr. Bello Muhammad matamar ya shigo gwamnati ya san cewa a wannan lokacin baka isa ka bi hanyoyin gari ba ba a cin kasuwa ba a komai kuma 'yan sanda da sojoji suna aiki abin amma abin sai karuwa yake. Aka nemi me korafin su ne wannan abu da suka yi suka zauna a tebur suka faɗi korafin su nasu gwamnati zai maganin nasu su ma su yi maganin namu su daina kama mutane su daina kashe mutane sannan gwamnati kuma za ta musu abin da za ta musu shine wanda ka fara gina musu riga da sauransu mun samu shekara guda ba a samu matsaloli ba sannan wani ya zo ya ce mana sulhu ba alheri bane a tattare da mu kuma wannan abu da suka zo suke karuwa na sace-sace da kashe-kashe ai duk lokacin da muka daina sulhu ne Ibrahim Amir Janyau jagora ne a wata kungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara. al'amari ne wanda ya riga ya faru faru tun kamin ya me yasa za a ce barawon da zai zo ya kashe mutane ya ɗauki muta yara ya sace ya ƙone gari sannan a dawo an yi sulhu da shi shekarun baya sannan kai kana matsayin chief security officer na jiha ka dawo kuma ka ce za ka sake yin wani sulhu da shi abinda an yi shi bai zama alheri ga al'umman ba. A nasu bangaren masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu su ma sun yi tsokaci. Matsalar tsaro a zamfara ba a adalci ba idan aka azama gwamnati zamana har dai gwamnan da ya karba mulki a 'yan shekarun da ba su daɗe ba asalin matsalar matsala ce wadda take da asali da yadda gwamnonin da ke baya suka kin ɗaukan matakai da kuma wa'yansu ƙudurori wadda suka fito da su har dai misali abin da ya shafi amfani da hili da kuma ƙirƙiro da ɓangarori na tsaro a matakin jiha kenan to kaga zai yi wuya a bai ma shi wanda yake ci yanzu a ce laifi shi ya ƙara rura wutan al'amarin. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Hanifa jiya Laraba shugaban hukumar kula da harkokin nukiliya ta duniya ya ce Iran ba ta yi tayin wani abu sabo ba a ganawar da aka yi kwanan nan a Biyana game da shirinta na nukiliya. To amma ya kara da cewa za a ci gaba da tattaunawa cikin makonni masu zuwa. Ranar biyu ga watan Nuwamba, Iran ta yi shelar cewa za ta tura wata tawaga zuwa Biyana don ta kokarta ta rage bambance-bambancen da ke tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e wadda ke kokarin bibiyar shirin nukiliyar iran iran na kokarin ganin an kawo ƙarshen binciken shirin nukiliyar ta da hukumar ta iaea e ke yi wanda ke ɗaya daga cikin sharuɗan da ya kamata ta cika saboda a farfaɗo da yarjejeniyar da ta cimma a shekara ta dubi da goma sha biyar da manyan ƙasashen duniya A ƙarshe, hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta yi kiran da a tura kayan abinci da magunguna da yawa zuwa yankin Tigray na ƙasar Habasha. Tana mai cewa har yanzu ba a bari an shigar da kayan agaji da ake matuƙar bukata ba bayan yarjejeniyar tsagaita wutar da ɓangarori biyu da ke faɗa suka cimma a makon jiya. Hukumar ta WHO ta ce mutanen Tigray na buƙatar taimako cikin gaggawa. bayan sun shafe shekaru biyu cikin kazamun yaƙi yayin da aka yi tsananin takaita hanyoyin zuwa yankin. Tashin hankalin da ke faruwa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen Tigray ya jefa yankin arewa mai nisa na ƙasar ta Habasha cikin mummunar matsalar jinƙai ta yadda kayan agaji kalilan ne kawai aka iya wucewa da su. shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya yi maraba da nasarar cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ranar biyu ga watan nuwamba to amma ya yi gargadin cewa har an kai mako guda a ta bakinsa ba tare da jigilar komai ta fuskar abinci da magunguna ba To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai kuma rahoto da zai kai mu jihar Nija. inda a yau ake gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi 25 tare da na kansilolinsu a jihar Neja da ke tsakiyar arewacin Najeriya. zaben dai na zuwa yayin da jihar take fama da kalubalen tsaro daga mina ga rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana A ranar Alhamis dinnan goma ga wannan wata na Nuwamba za a gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi 25 tare da kansilolinsu a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Duk kuwa da jihar Niger na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro, hukumar zaben ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben. Gwamnatin jihar Niger dai ta baiwa ma'aikatanta hutu a ranar wannan Alhamis domin ba su damar kada ƙuri'unsu. To sai dai babbar jam'iyyar adawa a jihar Niger wato PDP ta ce ba za ta shiga wannan zaɓe ba domin kuwa ba ta gamsu da yadda aka tsara shirya gudanar da wannan zaɓe ba kamar yadda shugaban jam'iyyar pdp a jihar niger barista tanko beji ya yi ƙarin bayani matsayinmu na jam'iyyar pdp a jihar niger shine ba za mu shiga zaɓen da gwamnatin jihar niger za su gudanar ba dalilinmu kuma shine mun shigar da ƙara a kotu muna ƙalubalancin hanyoyi da hukumar zaɓe 没。 ta shigar domin ba su bi ka'ida ba. Hukumar zaɓe na ƙasa wanda take da hurumin ba da katin zaɓe ma masu zaɓe ta ce za ta fara ba da katin zaɓe ran sha biyu ga wata. Me yasa gwamnatin Niger za su yi zaɓe ran goma ga wata. Wayanda ba su sami katin su ba ba a so su yi zaɓe ne ko menene. Mazaɓun zaɓe a jihar Niger su ne dubu hudu da ɗari tara da hamsin. Amma hukumar zaɓe a jihar Niger ta ce za ta yi zaɓe a wurare dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da biyar sauran wuraren fa. To hukumar zaben jihar Niger dai ta ce tinima har ta fara raba kayan zaben zuwa yankunan karkara na jihar Niger in ji daraktan ayyuka na hukumar Comrade Ibrahim Aliyu Tunganwawa. Muna haka a kwataya su ga yi wasu na ana ba kana gama kuma za a zo a fara rabon su ballot paper da sauran kawowa yanzu ba ku samu maslaha da jam'iyyar da tace ba za ta yi ba har yanzu a'a ni da Allah in muna hira da kai ka fa mini batun jam'iyya mu dai za mu yi zabe akwai korafin da wasu suka yi cewa dubu hudu da dari tara da hamsin ke akwai a Niger amma yanzu dubu uku da dari daya da tisa'in da biyar ne menene matsayin ku akan wannan za mu yi anwani da unit dubu uku rumfuna da dari daya da tamanin 25 wanda aka zabe 2019 wanda aka zuwa ga majalisa zuwa yanzu ko national anet ba su gama collation ba to sai sun gama collation shine za a yi mat eh, election duk wani mai sabon kati ba zai je kuna ba na'am kuma ba wani matsala bane wannan a wurin ku a to ya zai matsala hukumar zaben jihar Niger dai ta ce jam'iyyu goma sha hudu ne za su fafata a wannan zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga ran birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin 100 na 'yan mata suna kammala karatunsu na firamare a duniya sai dai kashi 77 cikin 100 ne kawai suke kammala karatun sakandare. Binciken ya ci gaba da cewa rashin ba 'ya'ya mata damar samun ilimi mai zurfi. yana janyo wa kasashe asarar kuɗi tsakanin dala tiriliyan goma sha biyar zuwa dala tiriliyan talatin. Yau Shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin kasar Ghana, yankin da ake fuskantar koma bayan ilimin 'ya'ya mata, kafin mu kai ga haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mafita. Bari mai shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris abdulla Bako ya haɗa mana. Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki ɗaya amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar a tozarta su sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a kasashe da dama na duniya a nan ghana tun shekara 1995 ake ba da ilimin firamare da karamin sakandare kyauta ga 'yan ƙasa kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa na na akufu ado ya sanar da ilimin babban sakandare kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi takaluma da hukumar ƙididdiga ta ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin 250 masu shekaru 6 zuwa 14 ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin ghana alkaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi 7.8 cikin 100 na 'yan mata masu shekaru 6 zuwa 14 ba sa zuwa makaranta kuma uku cikin hudu daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara wannan alkaluman ya tayar wa ƙasa hankali musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin ghana malam bashir shehu mai sharhi ne akan harkokin ilimi ya bayyana wasu dalilan da ya sa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma abin da ke da damuwa ne almost 26,000 su ne yan jhs junior high waɗanda ba su shiga ma fasali ba wanga abu mai damuwa saboda neman ilimi ya zama dole dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace abubuwan da ke haifar da waɗanga abubuwa yawanci sai ka gani kamar yi ma mata aure da sauri waɗanda maybe ba ran suke nema ko ba su amince da wannan abu ba baya ga haka bai kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba saboda we marriage is not an obstacle to education amma in sun nemi an musu auren da yake shekarun su na kasa yana kawo ba za su su karasa da ilimi ba saboda ba su san da za su tafiyar da lamuran ba shin shin ko ta ina rashin baiwa 'ya'ya mata ke komawa da al'umma baya alhaji bala sa'ad shine daraktan makarantar ghana lebanon islamic school glace da ke accra yau population mata ya fi maza yawa bi ma'ana yau mun hana mata ilimi wato za mu murguzar da duniya duka baki daya na biyu kuma in ka duba yau yaro duka in ya tashi karfin alakan shi da uwar shi ya fi karfi da uba saboda lokaci da yiwa ubannai su ke fita su je su nemo su kawo dan shi ita uwan da ke kokari da yaro koko da yara da ke gabanta in ba a bata ilimi ba kaga la'alla yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi in aka ba mata ilimi to society duka al'umma duka mun ci amfani amma in aka hana mata ilimi wallahi ba mu da future Yunus Salahuddin Banjo, mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum ya ɗora muryarsa akan illar rashin baiwa 'ya'ya mata ilimi ga al'umma. Inda ake aurar da yariyar mace ba wani ilimi ba wani karatu ba wani tarbiyya um, gaskiya yana da babban illa ma kasa. Akwai 'yar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna maganan ga sun je gidan aure amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure yau wasu sun zo da yara biyu uku da yake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da aka single mothers to kagan irin wadanga hali ah, wanda yake izan yau in dai na mace ta bar aure ba ta da wani dama ta kare kanta da 'ya'yanta yana sa su yaran nan da kansu suna fada cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin sata da sauransu sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke komar kasa baya yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa tasowa ne daga kammala karatun sakandare malam muhammad lamin abdulhamid shi ne mai baiwa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar ghana lebanon islamic school da ke accra ya bayyana kalubalen da yake fuskanta a matsayinsa na mai hulɗa da almajirai mata a kodayaushe wani lokaci an zo a kai wani wuri ta iyayen na son a musu aure to wannan ya zama wani tangar da abin da ke shishigi cikin lamarin yaran mata tana fom mun samu wata ma da yake ta kai ta kare jhs da ta shiga sss ya da mai kokari amma no watan wanda wannan ya ta kare jhs da shiga iyayen aka masa ta yi aure da ta komo daga baya ta yi bayan aure ta shiga sss ba ta juma ba don ta dauka juna biyu akwai wata kuma wallahi ita ta kai jhs 2 har ta kusa jhs 3 an kusa a rubuta biyu sai na samu labari kaman ko yaron za ta yi aure sai na kira habbaban na ba shi hankuri ya bari yaren. ka gama bi sun masa ba ya da ba wai ana ga alaman yariyan idonka ya so ma kana batun maza za sauri wasu na gudun kunya ce tun da dai ta kai za ta rubuta bi sun ku ba ta wannan ta samun certificate je yace sun ma don gaba ba mu san calin da yaran za ta fesa ba wata rana mun ci abin ganta zarafinta wata rana ta zarge mu ta ganci sa ilimin na at least mu ba ta wani foundation kwalliya ba za ta taɓa biyan kuɗin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmawar iyaye hajiya safura tumada uwa ce wacce ta kula da ilimin 'yarta har zuwa jami'a ta bayyana kalubalen da ta fuskanta. Ya yi kamar na zama single parent dai. To amma lokacin da kakanta ke da rai wallahi ya taimaka mini. Amma da ya zo ya bar duniya wahala duka ya zo kaina. Shanin school fees, shanin hostel, kuda abinci, komi dai kaina yake ni ke wahalan adina. In dai lokacin school ya kai wani bi ita da kanta ke sayawa kaina ta ce mini ma lokacin school ya kai wo. She na biya hostel fees sannan ta school ko she na biya school fees to in inda duk kudi yake duka ya kamata in nemi in kawo in bata sannan ta tesku iyaye su yi kokari su yi kokari domin zamani ga da muke sai da ilimi ilimi shine jagoran komi in ka ilmantar da diya mace ka ilmantar da al'umma kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau shi na ce dai akalla ilimi komai dai ya taimake ta sosai ni kuma na ganin amfanin shi kwarai ilimi yana da matukar muhimmanci ga 'ya'ya mata wajen sanin 'yancin su yana bude su ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata wasu ɗalibai sun bayyana jin daɗin su ga kasancewar samun ilimi da suka yi sunana yasmin isa jibril abbas ni daliba ce da ta gama karatun ajin sakandare gaskiya ilimi ya taimaka mini na sanin makoma na a cikin rayuwa ilimi ilimi ya waye min kai kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya kuma ya sa na fahimci yadda rayuwa take gudana da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba ta samu ilimi ta waye domin samun ilimi zai taimaka ma ya mace wurin samun rayuwa mai kyau. Sani Fatima Abubakar na ci amfanin ilimi sosai don akwai wasu abubuwan da da ban sani amma da na na nemi ilimi na zo na sassan su abubuwan da ya fi yi da abubuwan da bai fi yi ba ma na ka tatte hospital don neman ilimin da na yi sannan yan gwagwada mata abubuwan da dokta ya ce ta yi ko magungunan da aka ce ta sha shi sa neman ilimi dai na samu na ci amfanin shi sosai neman ilimi dai na da wuya amma dai ka sa himma ka sa himma ka samu ya yi maka sauki maka jin wahalan shi. Kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu da kuma waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100 sai yankin arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100 sannan yankin arewa na da kashi 28.5 cikin 100. To gaida Malam Idris. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin. Kafin nan a madadin wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana Idris Abdalla Bako da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba sace-sace muna bin 'yan siyasa. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. 'Ya'yan talakar da suke ko uwanu wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Yayin da har yanzu aka rasa sanin jam'iyya mafi iko a majalisun dokokin tarayyar Amurka bayan zaɓukan rabin wa'adi, shugabannin ƙasashen Afirka da masu fashin baƙin harkokin siyasa na nan na sa ido kan alamomin da ke nuna irin tasirin da sakamakon kayi ga nahiyar. 'yan afirka masu fashin baki na cewa su abin da suka fi damuwa a kai shine yadda wannan zaɓe mai cike da sarƙaƙiya zai shafi matsayin amurka a duniya musamman ma ƙasashen afirka da suka samu koma baya ta fuskar dimokuraɗiyya akwai kuma damuwa kan yadda amurka ke tunkarar hauhawar farashin abubuwa a duniya hada-hadar kasuwannin hannayen jari ta jiya laraba ta nuna cewa kasuwannin afirka na sa ido kan yadda abin zai shafi takardar kuɗin dala ta fannin da ya shafi ɓangarorin jama'a kuma al'ummomi a amurka da afirka sun yi ta shagugulan cin zaɓuka da amurkawa 'yan asalin afirka suka yi ana kyautata zaton sakamakon wannan fafatawar fagen siyasa da aka yi ta neman iko a majalisun dokokin tarayyar amurka zai yi tasiri kan irin lafazi kuma salon yadda shugaba Joe Biden zai tunkari China cikin shekaru biyu masu zuwa. Masu fashin baki kan harkokin China da muryar Amurka ta yi hira da su sun ce da wuya salon yanzu na takura China ya sauya a majalisun dokokin tarayya masu cike da bambance-bambancen siyasa. To amma yadda jam'iyyar da ta su Biden ta tabuka fiye da yadda aka zata na iya bashi ƙarin sukuni. amurkawa mata 'yan asalin somaliya akalla bakwai ne suka yi nasara a zabukan da aka yi ranar talata na rabin wa'adi a amurka bisa ga sakamakon da aka samu ilhan umar ba amurkiya 'yar asalin somaliya da ta fuffuce a siyasa ta sake cin kujerar majalisar wakilan amurka ta wakiltar gunduma ta biyar a minnesota wannan zai zama wa'adi na uku ga umar wadda aka fara zaba a shekara ta dubi da goma sha takwas. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kama an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa da Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.